بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahabatihi sadatil kiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'du yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullah bayan gabatar da gaisuwar musulunci kuma in sha Allah kamar yadda muka saba kowanne wayewar gari laraba zuwa da masallaci masjidu abi huraira domin bitan alkur'ani mai girma a karanta a fassara a saurara dukkan mu masu matsayin neman ilimi game da addinin mu musulunci da rayuwa yau ma bisa ga taimakon Allah da horewarsa insha Allah za mu yi dishin karatunmu kan na satin da ya gabata zuwa inda Allah ya so muna cikin suratul isra'i kamar yadda aka sani sura ta goma sha bakwai a ƙididdigar surorin alkur'ani mai girma kuma miyo karatu mai yawa cikin ta har mun kawo aya ta arba'in da hudu yau insha Allah za mu tashi aya ta arba'in da biyar cikin wannan aya kamar yadda za mu ji ubangiji ya haɗa mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alkawali da kuma haɗa mai ƙaddara Allah alkawali ne na Allah in ya baka a sami ya ce kai yana da lamun cewa kai baka kariya na biyu kuma in aka ga wasu basu su fahimci karatun da ake yi ba kuma wannan hukunci ne na Allah shi ka buɗe zuciya ka gane kuma shi ka sanya shamaki tsakaninta da fahimta shine Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam wa idza qara'ta al-qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina qara'ta al-qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura na'am ubangiji ya ce wai za ka rahatul alkur'ani ma'ana in ka karanci al-Qur'ani. bisa ga waɗanda kafirai na makka da mushrikai masu bauta ma gumaka waɗanda ba su gaskatawa game da lahira kuma ba su gaskata al alkur'ani Allah ya ce Allah za mu sanya bainaka tsakaninka wa bainal ladzina la yu'minu bil akhir tsakaninka da waɗanda ba su da imani da lahira za mu sanya hijaban mastura wani shamaki wanda ke shamaka cewa a hijaban hafiyan ya hajjubu an fahimar ƙur'ani wa idiraka sararihi wa Ikami. za mu sanya samaki ga zukatansu wanda zai sha makace su daga barin fahimta asirran da a cike shi da kuma hikimomi shi wannan fassara ɗaya kenan lokacin da kake karatu alkur'ani ga su suna saurare suna ji amma sai Allah ya sanya wani shamakin da zai sha makace tsakanin su da ganewa sai wanda Allah ya so wannan yana gwada mana, a ba mutum fahimtar alkur'ani ko addini ni'ima ce daga Allah da wanda ya so da ita kenan wanda Allah ya ma ni'ima an kai bayanin addini ya fahimce shi to Allah ya so shi da alkhairi man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din wanda Allah yake nufi da alkhairi yakan fahimtar da shi addini alama ce Allah yana nufin mutum da alkhairi ya sanya mashi fahimtar addini fassara ɗaya kenan wasu malaman tafsiri sun fassara idan ka karanta alkur'ani akwai masu nufin ka da sharri ya muhammad akwai masu nufin su kashe ka Allah ya ce to za mu sanya shamaki tsakanin ka su wanda ke shamakace su daga aiwatar da wannan manufar tasu kowanne an fassara Qur'ani yana ba mu labari kuma nan fahimta daga Allah take kamar yadda yake faɗa wa ja'alna ala qulubi akinnata yafqahu wani guri yana faɗi mun sanya akan zukatansu akinnata wani ruhi an domin ya hana musu fahimta wannan alqur'ani Allah ya ce fi azanihim waqar a bisa kunnuwansu kuma akwai wani taushiya da Allah yake taushewa ya hana ko sun ji alkur'ani ba za su fahimce shi ba wannan yana gwada muna kenan in Allah maɗaukakin sarki ya yi ma arzikin fahimtar addini to ya so shi da alkhairi ya kamata ya ta godiya saboda zai ga wani da karatu zai ga wani da ɗaukaka Allah bai yi mishi wannan baiwa kenan in Allah ya so ka alkhairi ya sanya kana da fahimta addini fahimta mai kyau don ana iya fahimta addini baubauce in mutum ya fahimci addini ya kan yi ta no masu ɗimbin yawa akan jarrabe shi da wahala mai yawa babu amfani kun ga yanzu ga lokaci na ya taho na lokacin wasan maulidi ba a ce mai ibadan maulidi saboda ba Allah ya shirya wasanni na maulidi da jin abubuwan da aka yi ciki kasan abin nan ba sun san ibada ce wanda ake yi ta nemi yarda Allah saboda wake-wake da ƴan raye-raye da ƴan kiɗe-kiɗe da ƴan nishaɗoɗi waɗanda Allah bai shar'anta a yi sai kaga kuma an matsa makai kuma kaga mutum Allah ya bashi wata dauriya ya zauna daga bayan sallar isha ai har safiya ta waye yana zaune a yi waka a yi nishaɗi saboda mi gashi abin gudan shirgi gudan mai yawa wahala mai yawa amfani babu ko kadan. kun gana wanda Allah ya sanya ma fahimta kyakkyawa ya bi abin da annabi ya kayyade kai ne ga abin da annabi ya dora shi a kai ne wallahi ba karamin arziki na Allah ya mishi ba don haka ya yi kokari ya gode ma Allah kuma ya lizinci wannan abin saboda Allah ya zabe shi bisa ta hanyar da yake tseratarwa da ita ranar tashi alkiyama to shi ne Allah yake ba mu labari nan nan yakan sanya ruhi ga zukatan waɗanda Allah bai sanya su fahimta ba ana karatu wani lokaci mutum shi ka karantawa da kansa amma sai a hana mai gane ma'ana abin da Qur'ani yake nufi wani lokaci wani ka karanta mai sai a hana mai fahimta abin da wannan ke karanta ko a sanya ta hanyar adawa ko ta hanyar wani kwaɗai da agare ko ta wasu bukatu da agaban sai waɗannan bukatun su hana mai fahimta ko ya san ga gaskiya saboda bukatun su da an gare sai su hana mai aiki da wannan abin da ya gano na gaskiya ko ma a hana mai ma fahimta wani wallahi bakin rai bakin fama yake ga abin da ka gani yana yi na bata in wata bid'a ce wani yana yi don wasu bukatu wani ko yana yi wallahi iya fahimta yi ke kenan dauka yake hanya ce ta tsira to sanin wannan yana ƙara ma mumini ya ƙara ƙarfin hali da dogewa duk da har mai bata yana iya cijewa akan fata sai ta yi ba tare da amfanin ta gare shi ba kuma amma ya daure to ya kamata shi kan shi mumini da ya san bisa ka'ida yake ta Allah ya ƙara dauriya da hankuri da kuma tausayi wanda Allah bai mishi rabon ganewa ba tare da ya ji takaicin shi sai Allah ya ce aya ta gaba waje Allah ala qulubihim akinnatan ja'alna ala qulubihim akinnatan ملة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا نعم وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم ubangiji wata, wataala ya ce waje Allah muka sanya ala qulubi kansu katan su ake natan wani ruhi ai akadiyatan wani taushiya ne Allah ya fahimul qur'ana domin kada su fahimci alqur'ani wannan rashin fahimta da aka gani ga wasu ba za a kansu suna ba ubangiji kaddara Allah ce ta ci su aka sanya musu wannan rashin fahimta wannan zai kara maka karhi in Allah ya maka kyakkyawan fahimta ka gode ma Allah godiya mai yawa wanda ba ta da iyaka saboda ga wani da basira wani da karatu mai yawa wani da hankali wani da iya magana amma duka sai ga hankali an juya fahimta su zuwa ga wani abu wanda ba daidai ba kuma haka zai rike shi ta wahala da wannan hali ba zai gane ba sai ranar tashi alkiyama yayi denying kuma denying bai da amfani da a ce kai da aka sanya ma haske tun nan da aka nawwara maka basirar ba sanya maka wannan ruhin ba to ya kamata godiyar ka ta yawaita Allah ya ce fi azani kan kunnuwansu da ake ji da su wakaran akwai wata taushiya ma'ana somama akwai wani kurumci yamnahum min istima'i yana hana su daga ciji na fahimta yana ji karatu yana jin kira da fassara da komi wani lokaci shi ka fassara ma kansa amma an taushe basirarsa ba za ta gane abin da amma kasudi Allah da wannan littafi Allah ya ce wa idza zakarta rabbaka fil qur'ani idan ka ambaci ubangijinka cikin alqur'ani mai girma ambato na nan ga ma'ana wa hatta rabbaka ka kadai ta ubangijin kada bato cewa shi da yake bauta ba a bauta ma Allah tare da uwa wallau ala adabari nufura za su juya akan bayyakin suna masu gudu wai za wa hatta Allah idan ka ce a kadai ta Allah wa anta tutulul qur'ana lokacin da kake karatu alqur'ani farran mushrikun min zalika sai mushrikai su gudu daga wannan fahimtar da kake kira zuwa ga ta ta Allah haraban suna gujewa min istima'i tauhidi saboda guje ma tauhidi ya yarda da Allah shi ka ruwa shi ka komi shi ka arzutawa ya yarda da Allah shi ke yin komin amfani amma yarda a ce a bauta ma Allah shi dai ba a hana shi da waliyai ba a hana shi da kuwa sai ji wallahi wannan kan ba zai yanzu irin malam wani ya ce bai da daraja irin wani waliyi wani ya ce bai da nan kan mun za a rabu da shi amma in kace abin nan man khalaqa samawati wal arda wa halici samai da kasa yace Allah wa sakhara shamsa wal qamara wa kore rana yace Allah wa kai in ba Allah amma da ka ce mai ba a bauta ma kowa sai Allah duk wani nau'in ibada ba a neman yarda kowa ga ibada sai Allah ci ta a ah, to wannan kai ya za a ci ba mu mai daraja sai zuciyarsa ta baci ranka tun lokacin tun nan da aka halicci samai da kasai babu wanda ke inkarin Allah aka halicci samai da kasai da mutane babu shi duk qur'ani kisa da yake ba mu cewa ko la in sa'alta man khalaqa samawati wal ardi la yaquluna la za su ce Allah ya amma in an ka ta wajen kadaita Allah nan na aka raguwa su yanzu an tsara ce ba mai alfarma to shine Allah ya ce ma annabi ka sani wannan tauhidin hanan na amma gama annabawa da al'ummomin su kuma na ba duk lokacin da kuka ci kai kira zuwa ga kadaita Allah din nan to sai sun juya maka ba saboda Allah bai kaddare su da wannan ni'ima ta kadaita Allah da tauhidi ba nan na za a rabu da su suna kirari da Allah shi adda komi shi ka kowa amma ba su yarda da abota mai shi kadai kuma wannan kaddara ba su suka zaba ba ubangiji ya jarrabe su da wannan don ka san kai da aka wa wannan fahimta Allah ya maka ni'ima Allah ya ce don haka za su juya maka baya suna masu gudu akan tauhidi ba su yarda da aka ta Allah da ibada amma su yarda da shi ka halitta da sauran abubuwa Allah ya ce don haka nahnu a'lamu bima yastabiqun nahnu a'lamu bima يستمعون بي إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا وبنجي سبحانه وتعالى نحن وعالم بما يستمعون مو muka أعلم sani a في سن بما يستمعون Sanadiyya abin da suke saurare da shi aina no alam bil gayati lati yastami'una min ajali mun sa abin da matukar abin da suke saurare don sa menene matukar abin suke saurare ka in kana karatu hiyal istihza wa sukuta shine domin samu hanya yi maka izgili قال المفسرون ما تفسيري سكت كان المشركون يجلسون عند inda nabi sallallahu alaihi wasallam mushrikan makka lokacin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam shekaru goma sha ɗaya sha sha uku yana kira cikin baka sukan zo majalisin su zauna na listima suna bayyana shi na suka saurare wa fil kasi, qasidina amma a gaskiyar al'amari zaman da suka yi suna ne su samu abin da suka yi izgili da shi fa nazalatil ayatu sai wanga aya ta sauka tasliyatan lirrasuli domin a huce zuciyar manzon Allah a hankurar da shi wata hadida lil mushrikina kuma domin a tsoratar da su mushrikai da suke wannan dare Allah ya ce iz yastami'una ilayka lokacin da suke saurare zuwa ga karatunka wa izhum najwa in suka gama sauraren karatunka kuma da lokacin da suke komawa su yi mitin akan wannan abin ma'ana iz yatanajawna wa na bainahum sirran lokacin da suke keɓanta bayan sun gama karatun sauraren karatun a koma a gehe to wane mi ka gane ga karatun nan ba shine Allah ya sai suka hidda fahimta guda iz yaqulu zalimuna in tattabi'una illa rajulan maskura lokacin da azzalumai suka kansu ke haduwa karshe bayan kowa ya saurara sai kansu ya haɗu ce a'a wato lokacin da azzalumai suke cewa in tattabi'una ba ku bi kowa in kun bi Muhammadu akan karatu na lashi illa rajulan mashkuran face mutumin da yake da aka fi tsinci hankalin sa ai ne ya kulu ulaikal fajarat lokacin da wadancan fajirai din nan suke cewa ma na illa rajulan sukira in kun bi Muhammadu ba ku bi kowa ba face mutumin da aka sihirce fa junna sai ya fa faktalada kalamu don haka maganarsa sai taggarwaye da watatta ya faɗi wannan gobe ya dawo ya faɗi wannan don haka kun kuka bi shi kun banda lokacin ku ga banza Allah maɗaukakin sarki ya ce ma annabi sa da mabiyansa sai ya ce unzur fa darabu al-amsa kai fa darabu lakal amsal fa dallu fala yastati'una sabila Allah ya ce unzur kai duba ya Muhammadu ya kai Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa ta'ajjab kai mamaki kaifa yaquluna taratan anka innaka sahiru yadda za su faɗa gare ka wani lokaci su ce kai dan sihiri ne wa in innaka sha'ir wani lokaci su ce kai mawaki ne wa in innaka majnun wani lokaci su ce kai kai mahaukaci ne duka waɗanda shine Allah ya ce darabu na kal amsala sun yi ta buga misalai da kai ce wani lokaci su ce dan sihiri wani lokaci su ce dan daba wani lokaci su mawaki Allah ya ce duka fadallu bi hazal buhtani wa zur sai suka bace da wannan kiran ƙaryan da suka kai daga barin zama a kan sawaba fala da sabila ba za su iya fahimci muradin Allah da wannan alqur'ani ba ai la yajiduna tariqan ila alhuda huda wal haqqil mubin ba su samu hanya da ke shiryar da su zuwa ga shirya Allah da gaskiyar nan mabayyaniya Qur'ani gaskiya Allah ce mabayyaniya amma wani sai ya saurari ki nan zai kara ba. wannan yana ƙara gwada mana yan uwa musulmi an ba annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarin gwiwa da cewa an yi mashi nima ta inda Allah ya sanya ya yi mashi aike da mafifici maganganu ya hihita shi akan talikai amma kuma waɗanda suka haife shi da waɗanda aka haife shi tare da su Allah bai musu wannan bai cikin gare su kuma fasihai ne na larabawa wannan Allah yana mai gwada mai ni'imar da Allah madaukin sarki ya mai babba kuma ya gwada mai yadda kadara ke ci wasu mutane don ya kara sanin cewa Allah ya so shi da alkhairi ta inda ya saukar man mafificin maganganu tare da kasancewa wasu ba su gane wannan magana don haka nan ga ya Qur'ani ya gwada mana hikimar Allah ta kasa mutane biyu ya shirya da waɗanga ya batar da waɗanga an karanta an ji amma jin bai haifar da alkhairi ba sai ƙara bata wannan yana nuhin Allah maɗaukakin sarki yana da iko ya sarrafa da yake so bayan su ka mutum da kunnuwansa yana ji amma sai a kwaje fahimta wannan kuma haka Allah yake cikin kowane iri al'amari ga mutum da sana'a Allah bai yoshi mai arziki ga mutum ma'aikaci Allah bai yoshi mai haka nan yadda kuka ga ana mutum da karatu mai yawa Allah bai yi mai basirar gane gaskiya ba haka ubangiji wata wataala yake da ikon jujjuyawa cikin al'amarin bayin yana sarrafa bayi wanda ya so ya juya cikin al'amarin su wanda ya so ya baiwa wannan ya hana ma wannan ya shiryar da wannan ya batar da wannan kuma bai zalunci kowa ba saboda bayin sa kamar ka halittuka ne ne kai ka yi abin ka kawo ka aje sai ka ga tukunyar ga ya kamata ka kashe ta wagga ya kamata ka sa mata ruwa wagga ya kamata ka sa mata haka ubangiji yadda haka yake ga bayansa don kai kila ma ana cewa kai bawa kake baka da iko ka sarrafa dukiyarka yadda kake so saboda bawa kake amma shi Allah subhanahu wata'ala babu haƙƙin kowa da ya ratayu gare cikin bayansa wanda yake da iko ya hana shi wanda yake so wannan ni'ima ce babba da Allah ya mana cikin musulunci mu gano kudura Allah kuma bayan mun gano kuma ya azabu ga hanya madaidaici Allah ubangiji ya babu iko rikon ta bisa ga amana da ikhlasi bayan wannan sai Allah ya cira ta dabu zuwa ga wani bayani an ambaci mushrikai da matsayinsu ga alkur'ani bai girma kuma an faɗa mana yadda Allah yake sanya musu makafta game da fahimta ayoyinsa da bayanansa sai ya biyo da bayani ambaton shirkokinsu na musun kiyama su ba su yarda ana kiyama ya yarda Allah ya yi cikin wanga gangan jikin da yake amma in ya mutu bai yarda Allah yana ya tashi kaga wanga ma wani rikici ne in har ka yarda ana ya kaga halitta ka ba kai to me zai sa kai in kare in an ka matar da wanga jiki ne an ka ya kare kuma ka yarda ana iya tayar da shi gobe ran tashi kiyama a bai da cikin sabon halitta kagawa babu bai wuya ba mai suwa in an kaga yana zama wahala amma duk da haka cikin rashin sa'a sai Allah ya sanya musu inkarin ruwar kiyama cewa in an mutu ba tun tashi kan bai ko taso ba bayan shi sai Allah ya ambata mana kisa annabi Adam alaihi salatu wassalam da Iblis saboda hattarantar da mu mu yi hattara game da abin da ya faru ga annabi Adam ba annabi ne tsakaninsa da Iblis ta hanyar son batarwa wa min babin hannu aula mu muka cincinta in ana iya sanya ma ba annabi shubha ta hanyar sanya mai kwaɗayi ya karkace ko ta mai alkawalin wani guri ya sa ya ɗayi kuskure to fa mu sa mu muka yi cincintar mu samu wannan jarrabawa mu da iblis sai Allah zai kawo mu daga kissa saboda hatarar da mu da cewa mu hatara abin da ya samu ba mu yana isa samu ko tsakaninmu da iblis sai Allah madaukakin sarki ya ce a gaba a kunna أإذا wa mufatan a inna lamab'uthuna khalqan جديدا Allah madaukakin sarki ya ce wa ƙalu suka ce ma annabi ai za kunna izama yanzu kai kana nin Muhammadu in muka zama muka mutu muka zama izaman kasusuwa Su wanga ana ce mai in inkarin wa ta'ajjubin suna tambaya annabi tambaya ta musu yi wa abin da kuma mamaki zai ba su mamaki cewa wai yanzu an ka mutu an ka sa mutum kabri kasa ta canye shi wata shekaru an ka tono ba a ga komi ba wai kuma duk da haka na wai Allah yana yarda shi na suke ce yanzu kai kana da da Allah da gaske kake cewa in wai za ku na za mu in muka mutu muka zama kasusuwa nama ya kare waru fatan su ma kasusuwan suka zama rududduga buwa na yin an murza sai ya iske suna suna roshewa shin da Allah kana nufin a inna la mabusu na kalkan jarida mu waɗanda ake ake da iko ne a tayar da mu wata sabuwar halitta ma'abuciyar rayuwa sabuwa ai a inna la mabusu na kalkan jarida hal sanubu asu wa nukhlaqu kalkan jarida ba'da an nabla wa nafna bayan mun kare mun tsufa mun kare cikin kasa ba amma Ganin kasusuwan mu da nama gashin mu da komi ya kare da Allah kai kana ne ana ya sake wannan halitta abin da ya kare babu shi kuma amai sai cikin rayuwa suna mamaki wannan nau'i ne na ƙaryata aiki nau'i ne na ƙaryata kudura Allah nau'i ne na na rashin imani da Allah in an yarda Allah wallahi ala kulli shay'in qadiru yayi ka kyauta ba wani wanda ya dauki digon mali yayi yayi injiniyarin din ka cikin wannan gangan jiki wannan wannan ya aka sarrafa shi ya zama tsokoki ya zama nama ya zama jiyoji ya zama kasusuwa ya zama lakka ya zama bine ne gasussuka a kaifin ne ga sunan wani shirgi gudan mai yawa a kai ga jikin na kowane nau'i daban-daban amma tare da kasancewa da digomani guda an kai shi bai kamata a yi mai inkari ya ce yana kashe jikin ne ya sake mai da shi amma saboda rashin rabo sai Allah ya sa wasu suka karyata kuma waɗanda suke mafi hikimar mutane mafi fasaha sai Allah bai kaddare su da wannan ni'imar ba sai suka karyata su ne Quraysha suna daga cikin fasihan duniya yaren su yare ne mai yalwa mai hikima a cikin sa Balarabe dama shi abin da ya tinkabu da shi iya magana da fahimta da basira amma cikin wannan basira sai ubangiji ya gwada shi ko shi an da kudurar sarrafa sai yanzu Allah shi magana babban da ake fahimta wanda hankali na ɗauka don hankali duk da ya ɗauki an yi ka kyauta cikin wannan gangan jikin da ba kai hankali ya halatta ya ɗauki cewa in ka mutu ana ya sake mai da kai cikin cikin sabon halitta amma duk da haka Allah cikin basira sai Allah ya shahi wannan fahimtar ya juya ta wani wuri suka ɗora cewa wallahi bai yi ba yadda za a yi Allah shi ya tada muhimmi shi Allah ya ce to gaskiya Allah yana iya yin haka nan kul kunu hijaratan kul kunu hijaratan aw hadida na'am aw khalqan mimma yakbu fi sudurikum na'am sayaquluna man يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا Ubangiji subhanahu wa ta'ala da sun girmama abinci a bai mayu Allah ce to kun ce musu kulu hijaratan kasance duwar wasu au hadidan ko karhe mana da za ku iya zama duwar wasu ko karhe saboda tsananin karfi laƙadar Allahu ala basiku wallahi da Allah yana da iko ya tayar da ku ya iko da rayar da fadala an takunu idaman balle dama ku kasance rududdugar kun kasusuwa fa inna Allah la yujizu shay'un shi Allah ba abinda ke yi bayar da shi fal hijaratu wal hadidu afadu anil hayati wato duwatsu da abin nan da ƙarfa sun yi nisa daga karɓar rayuwa to kuma ita batun zama kasusuwa ku koma duwar wasu ko kuma abin nan ko kuma ƙarfa wahiya asalabul ashiyahi ita ce mafi tsaurin abubuwa dutse da ƙarfe su ne mafi tsauri to ko da haka kuka zama sai Allah ya mai da ku cikin sabuwar halitta walau kanat ajsamukum ha. da jikunan ku za su zama daga duwar wasu ko daga karufa la aada Allahu da Allah ya mai da ita wanda yake so cikin sabuwar rayuwa fa kaifa la yaqdiru ala i'adatikum kaka za a ce ko Allah bai da iko mai da ku cikin sabuwar halitta idza kuntum izaman wa in kuka kasance kuna cikin nau'i na kasusuwa rududdugaggi duk da ko karhi kuka zama Allah yana da iko ya sarrafa karhi ne mai sai dan adam Ballin ma a ce kasusuwa ne Allah ya ce to in ma haka ne au halkan ko ku zama wata halitta sabuwa hiye da tuci karhi hiye da karfe karhi min ma ya kabur fi sudori ko abin da ya girma sauri a cikin zukatan ai wa kunu halkan akara ku yi kokarin zama wata sabuwa halitta ta daban wadda ta iso fafa waton anil hayat da game da karbar rayuwa wadda ta iduwa su tsaurin karbar rayuwa ko kuma abin nan wato karufa ma ya subu wanda ya kuya tafi nufuska a cikin zukatanku ku suranta wannan hiye da abin da ya haka ko mina na kuka suranta dai Allah ya yi alkawali za ya tayar da ku ba abin da ke hana Allah ya tayar da ku da Allah ya faɗi hakan ka sai Allah ya ce ma annabi Allah duk da haka nan ba imani da su yi ba fa sai ya kulu na za su dora ce maka man yuhidu na to wai wani na adda ikon mai da mu cikin sabon halitta Allah ya ce amsa musu ka ce kulil ladzi ku Allah nan da ya kaga halitta ku bai koya ga kowa ba wala maratin farkon lokaci Allah ya ce in su in ka faɗa mu haka haka in ka faɗa musu haka fa sayungiduna ilayka rusahum za su karkatar da kawun su zuwa gare ka su jijjiga ka eh Allah Allah ya ce to in ka ce musu haka za su kar za su jijjiga ka ce Allah fa yanzu Allah na yi wannan Allah ya ce waya kuluna matahu to za su ƙara to kuma yaushe na za a yi in har a kaddara Allah yana iya yi to kuma yaushe na abin zai kasance Allah ya ce kul asa an yakuna qariba ga ya musu cewa abin yana kusan ya zama kusan kwarai da gaske saboda kiyama ba ta nesa innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qarib suna ganin kiyama ne su kuma muna ganin ta kusa don haka ya musu in sun tambaye ka cewa to yaushe na za a ce musu abin yana kusan ya zama kusa kusa kwarai da gaske baya nesa saboda duk abin da yake mai tahowa to kuma kusanci ne kullum ma huwa aki qarib duk abin da zai zuwa makusanci ne ga musu ta da su cikin sabuwar halitta abu ne mai yiwuwa kwarai da gaske ko da sun wuyatar da shi fiye da raya karhe ai mai ji da gani ko da sun wuyatar da shi fiye da rayar da duci ya zama mai ji mai gani to Allah ya ce za a rayar da su kuma in sun tambaye ka yaushe na za a ce musu abin yayi kusa kwarai da gaske wannan ubangiji subhanahu ala yana koya ma annabi sai da zai muhawara da waɗanda suke inkarin gaskiya aikinsa da al'amuran da ko da su na gaskiya na gaibi sai ubangiji subhanahu wataala ya ce yaushe na يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون illa لبثتم illa قليلا na ubangiji subhanahu wataala ya ce ran da abin zai kasance yau mai yadda ukun ranar da Allah zai kiran ku daga kaburburan yau mai yadda udda'i la shay'in nukur kamar yadda Allah ya faɗa can kasan Qur'ani ranar da mai kira yake kiran mutane zuwa ga abin mine menene abin kyama kiyama shi ya ce wallahi ba mu ƙarya ba wani wanda zai iya tare da shi to ya kira shi zuwa ga rayuwa sai ya zama abin nan da ya yi inkari yau gashi ya auku gare shi shine Allah madaukakin sarki ya ce ranar da Allah zai kiraye ku kuma rannan fatasta jibuna za ku karɓa ma Allah kuma bi hamdihi tare da gode mashi ranar batu inkari bai ko taso ba za ku karɓa kuma kuna godiya ga Allah madaukakin sarki tsammani in kuka gode masa rannan yana tausaya muku ya kawar da azabar da ya muku alkawari duniya lokacin da kuke inkari shine Allah ya ce wata zununa kuma rannan ku fara tabbatar da illa bistum illa kalila ku dora in aka tambaye ku kwanan ku na sai ku dora zaton cewa ba ku zauna cikin kaburbura ba kwace dan lokaci kadan na don a cikin suratul mumin ana tambaya su kam labistum fil ardi adada sinin qalu labisna yawman aw ba'da yawm fasal al adi in aka tambaye mutum bayan an yi kiyama mutum ya hito daga cikin kabri aka tambaye nawa na kwanan ku na cikin kabra su ce to labisna yawma yinin mu guda aw ba'da yawm ku kalli mutanen da suka rasu tun lokacin annabi adam shekaru dabbai masu ɗimbi yawa amma in mutu ya tashi rigimar kiyama an ka tambaye shi kwanan ka nawa cikin kabri ya ce a ah, mu ini mu guda mun ko kuma kila rabi saboda abin da yake fuskanta yanzu ya mantar da shi duk adadin shekaru da ya ciki Allah ya ce musu illa bisu illa qalila law annakum kuntum ta'lamun eh gaskiya ne ko lalle ba ku zauna ba ku face dan zama kaɗan in ku inda kuna sani adadin abin da za ku yi cikin wuta shekarun da za ku yi lahira yanzu in an ka gama hisabi abin da an gaban ku na adadin shekaru na ba waɗanda ba su ƙara eh lalle ko dan abin da kuka zauna ba ko bi na bai aka kwata ta yi zaman da daɗewar da za ku yi cikin wuta to shine Allah madaukakin sarki yake faɗa mana cewa kuna ɗora zaton illa bistum illa qalila ba ku zauna a cikin kaburbun ba face na zama na kadan Allah ya ce ma annabin sa kulli ibadi wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan na'am inna ash-shaytana yanzahu bainahum na'am inna ash-shaytana kana lil insani aduwwan mu'minina nan kuma sai Allah ya komo ya kara ladabtar da annabinsa da mabiyansa binai. kyakkyawan magana takan sa takan haifar da fahimta da kusanci juna mummunan magana takan kawo hargitsi da rigingimu da nisantar juna kalima guda takan iya kawo hargici tsakanin al'umma sai Allah ya ce ma annabinsa kulli ibadi ka ce ma bayina waɗanda bayin da aka yi idafa tun muminai ne ka gaya ma bayi na muminai waɗanda suka yi imani da ni ai kulli ibadin mu'min ka gaya ma bayi na muminai ya kulu fi muhadabati wajen maganganunsu da suke yi wa muhawarati da muhawarorin su jayyar da suke yi su faɗi alkalimata tayyibata su faɗi magana kyakkyawar kalima wajen muhawara tsakaninsa da ɗan uwa Wai yakhtaru su zaba min alkalami daga maganganun da suke kuskanta yan uwansu da shi al wanda ya taushi wa ahsanu mafi kyawunsa wa yandiku da'iman bil husna kullun in za su furta su furta maganar da yake mai kyau in ji Allah bayan samu kun ga wannan ladabtarwa ne wanda manzon Allah ya faɗi wannan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khair duk mutumin da ya yi imani da Allah da ranar karshe dan Allah in wani abu zai hito cikin bakinsa ya zama alkhairi in ko ya tabbatar da ba alkhairi ba ne zai ga ya dan uwansa falyakul aul yasmut ko kuma ya shiru dinsa kaga wannan shine Allah ya faɗa ana neman mumini kada a same shi da maganganu na basa da maganganu na zagi da maganganu na suka da maganganu na izgili duka Allah ya hito ya yi magana su cikin alkur'ani da sunna ko ina can suratul hujurat in ka karanta yana kana ji Allah ya ce wala yaskhar qaumun min qaumi kada wasu mutane su yi izgili wa yan uwansu <laughs> ana ya jin daɗi kuma Allah ya san ka sani bai ji dadi ka da Allah kan kai wallahi sar kawo min a asa an kuno ka so da yawa ka kawai isgili mutum ka ga kana dan shanya shi saboda kana ganin ka shi yalwa ka shi takarda mai kyau ka shi sana'a amma a gurin Allah ya ka daraja ba sana'a ce take ka daraja ba ko basira ko takarda sai ka mutum takarda da shago babba da mukami babba a gurin Allah sai ya yi ka kima duk da gurin Allah ba da hajojin duniya ne ake aunawa ba da mi ake aunawa da kyakkyawan zuciya Allah ya ce wala talmizu anfusakum da Allah kada ku juna ku da lagubba jot bamba da Allah ka kaji amma dan uwanka ubana ya sa Muhammad Abubakar da Allah ya haƙuri ka gaya mai wannan kalimar ta yi zama alkhairi ka jefa mai wani suna da yake mara in wani abu na ya faru gare shi na kasa ka ce mai gurmu ko wani makamancinsa kakkai faɗa mai abin nan da kasan ya hida da ɗa mai rai shine Allah yake shiryar da al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam mabiyansa da Allah wajen maganganun su su rinka zaben kalimomi masu kyawu can ma bakara Allah ya dogara ga qulul nas wa nasi husna kaga can ma Allah ya ce wa nasi husna da Allah in za ku yi magana da mutane ku rinka ga mutane magana kyakkyawa magana kyakkyawa ta haza mutum ga abin da a daidai hana shi ga abin da a sha faɗa mai abin da yake masa daɗi wanda bai saba ma Allah ba shine Allah madaukakin sarki yake magana da mu'mine a nan daga wannan ne aka hana zage-zage aka sanya zage-zage yana daga cikin manyan kaba'irori manzo Allah ya ce inna min akbaril kaba'ir lalle ne ka sani yana daga cikin manyan kaba'irori ko min akabari ya ce daga cikin manyan kaba'irori ba ma kaba'ira ne ba a ko kaba'irori manya an ya subbar rajul walidai mutu ya zagi mahaifinsa yana cikin manyan ka ba'irori sai sabon suka ce aba manzo Allah ya zai yi mutu ya fuskanci mahaifin nan sai ta Yesu ya ce eh ya ka iya an ya subba aba rajulin fa ya subba ummu ya zagi uban wani ko uwan wani shi ko mutumin da ya kace uwanka kai dan shegiya ya ce shi ko ar wata kalima wanda ya gani ta yi daidai da an ce mai dan shegiya faɗe ta ya ce kamar shi ya fuskanci uwayensa ya zage su da haka nan ƙur'ani yana so ya ladabtar da mabiya al-ƙur'ani mabiya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bakin su ya ta zama layin bakin rubuta. A shar zambo kazahi da sauransu muminai su hidda kansu wannan layi Allah baya son mumini da wannan amma Allah ya ce mumini haka yake alifun ma'alufun la la'an wala sababu mumini alifin wanda ke haɗa kai ne da mutane ma'alufin kuma wanda ake haɗa kai da shi muminin kwarai uwa bai ji tsoron mu'amala da shi in abin kai faɗo ga hannun mumini zai ji alhamdulillah da yawa ina yi Allah su kana lahi a duk inda aka jace mun ba wa da kaya ka subhanallah to wannan mutum yana da matsala ta imani kuma ka sani cikin ba wanda da an ce wani din ba ya kai ma to nan da kan take hirgita za ta kafai ya kai an samu matsala to wannan abin yana gwada babu kamala imani al-mu'minu manzo Allah ce alifun ma'alufun la sababu wala namamu mumini alifun wanda ke hada kai ne da mutane yana iya zama da kai ko baka da dadi mumini sai hankuri da ma'alufun kuma wanda ake wani kada wanda ke wani kokarin ya hada kai da shi in kana mutumin kirki sai mutum ka je yana binaka da Allah Allah ji na sai dan ka kudi na asali da wallahi shi ya san bai fara har yau wanda ce da kuɗi ne mai salaha wallahi yi ka ya san bai morewa wallahi amma in ka gana ci da Allah ji na san nan kawo kuɗi na mutumin na akwai alama an shaide shi yana da kirki haka ake son mumini kowa ya haro ka da wanda da kirki da wanda bai da kirki duk a ce kowa na haro ka in aka waye gari ana tsoron ka to wallahi tallahi akwai matsala duk da manzo Allah ya ce alifun ma'aluf la sabbabun wala namamu wala mukutabu baya yawan zage zage baya annabi manci tsugunna nan ai wani bai da kirki wani bai son kan manzo Allah ce wallahi ba mu'mini bace ba mu'mini bane to wannan haka ake so Qur'ani yake so ya ce da Allah muminai su ɗabbai an tadda kansu akan in bakin su zai furta da Allah ya furta magana mafi kyau wannan abin zai taimaka kwarai da gaske wajen kyakkyawar zamantakewa da kyakkyawar mu'amala kace kamar me yasa Allah yake umurni da wannan Ya ce saboda inna shaytana yanzagu bainahum lalle shaytan yana shishita a tsakaninsu ai inna shaytana yufsidu yana banna a tsakanin mutane da kalimomi wa yuhiju bainan nas asharra yana shishita zaburar da sharri tsakanin mutane ta hanyar kalima wa yush'ilu naral fitnati bil kalimati al khashinati yana hura wutar fitina tsakanin mutane da mummunan kalima guda don haka nan ga shi na Allah madaukakin sarki ya ce ku sani inna shaydana lalle shi shaydan kana ya kasance lil insani ga mutum mumini ke banci mumini mai kirki aduwan mubina baki ne mai bayyanar da kiyayyarsa ai zahirul adawati mai bayyana mai mabayyaniya adawa lil insani ga mutum min qadimin zama daga nan dadin zamani tun can lokacin da aka fara mutum daga nan adawa ta fara tsakanin mutum da shida yaltamisu sakadati lisanihi yakan nemi kullun kalibomin da ke faduwa daga halshinsa al adawata wal bagada'a bainal mar'i wa akhihi domin ya samu ya shiga da kalima guda ya shiga da ita tsakanin mutum da dan uwansa ko tsakanin mutum da abokinsa ko tsakanin mutum da mahaifinsa, ko tsakanin mutum da mahaifinsa ko tsakanin mutum da abokin mu'amalarsa kalima guda shedan zai yi amfani da ita sai ya samu shuka adawa da a tsakanin jinsi don haka na Allah ya shirya da mu da wannan ladabi kyakkyawa yan uwa manzon Allah ya bayyana mana makasudi ya ce duk wanda an da imani da Allah da ranar ƙarshe ya rinka faɗin magana mai kyau in ko mai kyau ba ce shiru din saboda sharrin da mummunan magana take haifarwa saboda mutum fassara ya kai da an faɗi magana zai ce ai ki ai kaza na ai kanu don in ka faɗi magana ba ke duk ka kuta da wannan kuma ka kuta da daukan ka da ta na ta fasara sai Allah ubangiji ya taimake mu sai Allah madaukin sarki ya ce subhanahu wa ta'ala ربكم أعلم بكم نعم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا ubangiji ya ce rabbukum alam bima bikum ubangijin ku ne mafi sani game da ku duk abin da kuka ji ya ba ku labari ya ba ku labari ne saboda shi ne mafi sani game da halayyar da ya ɗabi'ar kan ai alam bi da nufusikun shi ne mafi sani ga abin da a cikin zukatan ku can boye kai mutum bayani ka sani na mutum amma abin da asirin ɗabi'a sa wanda aka ɗabi'antar da shi akan ta Allah ce ni ni ku sani in ya ayar hamkum bi taufiki lil imani in ya so ya muku jinkai sai datar da ku zuwa ga imani da halaye na gari wa in ya kuma ya so kuma mashi asa ta gitta akan wani azibukum sai ya sai ya muku azaba ma'ana yau azim bil imatati alal kufri ko ya yi muku azaba ta hanyar matar da ku akan kafirci wal isyani ko matar da ku akan sabo iya sosai aka ba mai shi Allah ya ce amma kai annabi ka sani wa ma arsalnaka alaihim wakila ba mu aiko ka akan su mai tsaro ba yau ma ka ya muhammadu hafiza ala amalil kuffari wal usati ba mu sanya ka mai tsaro akan ayyukan kafirai da masu sabo ba cikin mabiyanka ba mu sanya ka lamuni mu ce kai za mu sa ka tsare a'a abin da a hakkin ka kawai ka iya musu sakon Allah ka wada musu ga daidai ga abin da ba daidai don haka latin ba sanya ka mai tsaro ba li taqasirahum alal imani balle ka ci da su akan cewa sai su yi imani dole inna ma arsalnaka naziran mu aiko ka ne kawai mai gargadi fa man aka duk wanda ya yi maka ɗa'a kan abin da kake kira zuwa gare shi nawa Allah da da bare shirka da Allah na imani da gaibi abinda ba a gani ba na kiyama wanda duk yayi maka da kan nan da kalan jannatu zai shiga aljanna ranar tashi alkiyama wa man asaka kuma wanda ya saba maka da kalan nara wato zai shiga wuta la mahalata sai ya shiga wuta ranar tashi alkiyama don haka Allah madaukakin sarki ya ci wa rabbukum a'lam wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard haka ولقد فضلنا النبيين على بعض وآتينا داود زبورا Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi magana can hasa keɓance ya yi magana a can cewa Ubangiji shine mafi sani game da ku wagga al'umma taka to sai yi umumi kuma ya ce kuma waran buka ubangijinka alamu shine mafi sani bi man fi samawati ga waɗanda a cikin sammai guda bakwai dukkan waɗanda a cikin sammai guda bakwai Allah ce shi ne mafi sani ga waɗanda a cikin sammai guda bakwai wal ardi da waɗanda a cikin ƙasa kenan nan an an wuce sani al'umma ka can ya ce ubangijin ku ne mafi sani game da abin da kuke ciki na halayya kuwa ga al'umma sai aka ce aka yi ilimin Allah ya wuce ga al'umma shi an mafi sani game da halayya waɗanda a cikin sammai guda bakwai da kasai don haka wala kada faddalna ba'd an-nabiyina ala ba'd mun fifita sashen annabawa akan sashi mun sanya masu falala bisa ga wasu annabawa duka annabawa da yardaddu a gurin Allah masoya Allah masu daraja ga Allah amma an sanya gogoci a tsakanin su shine Allah ya ce wala kada ba ba'd nabi na ba'd wa a dawo da zabura mun baiwa annabi da dan Suleiman annabi da baban annabi da zabura zabura din na wani littafi ne almustamilu alal hikimati wa faslil khidabi wanda ya tattara akan wasu hikimomi da addu'o'i da bayanai yadda za a raba husumomi tsakanin mutane kamar yadda Allah ya faɗa suratul Sadi. mahi yawan zabura abin nan ba wani littafi ne wanda an ɗauke da su ibada saboda a taurana kamar wato wani littafi ne da aka mai sharhi akan attaura don haka abin da ya yawa cikinsa azkar ambaton Allah da zikiri da sauransu yan abubuwa na rarrabe husuma kaɗan ne saboda annabi ma annabi dawo da basara ke ne su sai aka bashi wannan abin da ke rarrabewa tsakanin husumomi da haka nan shine Allah ya ce an yi mashi baiwa da bashi littafin zabura an rarraba tsakanin annabawa an ba annabi Ibrahim zama badaɗayin Allah annabi Ibrahim badaɗayi ne an baiwa annabi Musa kalimullahi shi kuma shi adda matsayi ne ya tsaya ga shi ga Allah yi Allah na magana yana ci da kunnuwansa ba sai an aiko mala'ika ya faɗa mai wani lokaci ana aiko mala'ika kuma wani lokaci Allah ya kan faɗa mai ya Musa yi kaza ya Musa abu kaza kaza ne an daga darajar shi da samun wannan falalar an daga darajar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da takawa da shi mai Isra'i da Miraji duk duniya babu ba annabin da ya taba taka zuwa saman sammai ya halarci ba da Allah in ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan fifiko ne babba don haka an sanya gogociya tsakanin annabawan Allah kowane da nashi matsayi kun ga annabi Isa alaihi salam an karfafa shi da ruhi mai karfi annabawa babu wanda Allah ya sanya ma national guard sai annabi Isa alaihi salam shi kuma duk inda zai rama mala'ika jibrilu shi shi shi shi shi da national guard na shi an mai tsaro shi ba inda zai hita face mala'ika jibrilu na bayan sa tafiya kun ga daraja ce babba ko ba haka ba annabi ya taba cewa da Allah ya rani ka samu mai gadi na sa'ad bin abi kasi ya ce ya manzo Allah ya kwance ka ni ka gadi ka saboda lokaci ana yawan son kawo shi ai amma kaga shi annabi isa bai kai annabi muhammad daraja ba amma an kima shi da mala'ika jibrilu ke biye da shi duk inda zai na wa? wa'azi wa ayyadnahu bimaza bi ruhil qudus mun karfafa shi da ruhin nan bai sarkakke mala'ika jibril kaga annabawa kowa an bashi wata falala ka haka Allah madaukin sarki kuma bayi haka Allah zai raba kyaututtuka kyautawa ne ba irin tawa ne ba annabi sallallahu alaihi wasallam aka yaba wani ya yi abin ya bunkasa ya yabe shi irin bade wannan da sokuta ke sai ya ce a da ya yaba ya ce yace ka yusuf alaihi salamu nabiyun binu nabiyin binu nabiyin binu nabiyin yace wanga ce a ka ambata min manzo Allah ya tace ba ni na wanda a ta irin wanga matsayi shine annabi yusuf da annabi yaquba annabi yaquba da annabi ishaqa da annabi ibrahima khalilur rahman shi ya kai ga da annabta ga shi ba annabi dan ba annabi jikan ba annabi don haka wanka falala da ka sauka kan banani wallahi ba ni na ba annabi yusuf na haka nan kun ga annabi yusuf an ba shi wata irin daraja shi ba annabi dan ba annabi jikan ba annabi haka zuwa don haka an fifita falala abinda Allah yake so ya so hada mu nan ga Allah ya rarraba kyaututtuka kalin bayin annabi shi ya fi kowa amma duk da haka ko kyaututtuka da haka wasu annabawa waɗanda bai kushe musu ba yana girmama su kenan a nan abin da ake son mu gane Allah zai yi ku tare kuma sai ya rarraba kyaututtuka tsakanin wanga Allah ya yi mai basira wanga Allah ya yi mai arziki da ya da ya da kasa yana zama mai hali wanga Allah ya yi mai mai kwarjini cikin mutane to waɗannan kyaututtuka Allah yana so annabawa ba su kushe ma junan su ba kada ku kushe ma junan haka na Allah kai bai gama abu guda ka fito guda kakka ga ya dace in aka gama abu guda hikimar Allah ta lalace kai ba ka iya isar kanka kai kadai in aka gama duk hikimomi kai adda karhi kai adda basira kai adda kuɗi to ya za a yi sai an waye gari wannan abin ya harshe ka saboda in kai ne an da karhi babu mai karhi sai in gina ku zai ta sai ka shiga ka gina da kanka don babu mai in kai dai adda kuɗi ka samu matsala don haka kyaututtuka Allah rabawa na yake tsakanin halittu an daba an raba musu kwarjini an raba musu falala an raba musu ɗaukaka don haka ba su kushe ma junansu ba kuma mabiyansu su kan kushe ma ku cikin rabon da Allah zai tsakanin bai sai ina fatar an gane sai Allah ya ce kulli dukul ladzina za'amtum min duni ladzina min dunihi fala yamlikuna kashfa الضر عنه ولا تحويلا نعم to ana ya kamata mu da sa'a don darasi ne na ya kamata mu da sa'a in Allah kai mu da ji sai mu tashi daga nan mu tashi daga wakka aya ta hamsin da shidda don haka nan za mu dakata abin da muka karanto ne dai Allah shi amfani mu da shi inda muka yi kuskure kuma Allah ya san ba da gangan bane sai dai harka ta rauni ilmi ko rashin yare mai kyau sai a samu dalala a harshe ko kuma rashin kyakkyawar fasara. Ni akwai wanda ya sani ya yi muna bayani in babu kuma Allah ya kadari akwai to Allah shi ya yi muna kuma Allah shi karɓar mu da wannan manufar tamu ta neman ilimi cikin littafin Allah da addini mu da rayuwar mu Allah ya karfafa imani mu da halayen mu na gari game da karance karance da muke yi ya ƙara mu da basira cikin addini da rayuwar mu ya amfani mu da karatun da muke a duniya mu samu lada mai yawa mu samu shiriya ranar tashi alkiyama ya zama sanadiyar samun tsiran mu daga barin halaka muna fatan masu tanya mu masu tanya mu cikin daga al'amura da dukiyoyinsu da ƙoƙarinsu da tunaninsu ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sa mu tarayya da sunan cikin aikin alkhairi kuma ranar tashi alkiyama mu ce zai tare da su cikin cikin aljanna madaukakiya Allah shi arzuta mu da halaliyar da za ta taimaka mu wajen wa Allah da'a ya tsare mu daga sharurrukan rayuwarmu da sharurrukan wasu makiyanmu ya ba ka san mu zama lahiya da yankunan mu da garuruwan mu da gidajen mu baki daya Allah ya kare mu da sharrin masu sharri mawadatan mu Allah ya kara musu wadata ya tsare musu waɗanda ba su da cikin mu kuma Allah shi kore musu Allah ya ba su abin da zai zama musu nasuwar zuci da daukaka a gurin Allah mu dauke sarki subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah